rundunar mayakan sojan najeriya ta tabbatar da mutuwar mutane goma sha hudu da kuma wasu ashirin da tara da suka samu raunuka sakamakon tashin bamabamai da ya aukin garin maiduguri kanar sali usman kuka shekane da ya tabbatar da hakan ma manema labarai wannan tashin bamabamai dai ya zo ne makonni biyu bayan tashin wasu babaman da aka samu a anguwar ajilare wanda ke makusanta da anguwar sajeri inda aka samu tashin bom din na jiya na dai zarci wani anguwa na sajeri inda kuma na zaga inda waɗannan bom din da ya tashi ɗaya bayan ɗaya danganewa idanuna yadda abubuwan yawa kana na kuma zan zantawa da ɗaya daga cikin shugabannin yan gora na wannan anguwa da ake kira Usman wanda ya shida min yadda shugaban su da ake kira Badar ya tsallaka rijiya da baya lokacin da wata kunna bakin wake ta dubare shi da bom a jikinta da abin ga ya faru muna tare da shi dama muna zauna cross so ya nuna man shi ka akan rakoshi zuwa gida sai na da shi da yaron mu da ya rakoshi suna zuwa yaron ya koma yake ce nake tambayan shi ya ka ce mu har gida kuwa ya ce mu ya rakoshi har gida idan ce to ya yake ce a ya bar shi amma da mashin keke yana fara kofar gidan da wata yarinya karama da wani namiji gurin so bai gama ba labarin nan ba kenan sai muka ji bomb nan ya amsa to da muka tashi muna kokarin zuwa sai muka zo da abokan da yaran aikin mu saura hmm. suka gudu suka ce mana aya bun ya shafi chairman muna zuwa gurin sai muka zo muka tadda kan yarinya a can wacce ta tada bomb din wacce ta zo da bomb din hmm. mun tadda kanta a can kafafuwan ta bamu samu ba sai yarinya da da aka keta ita ma ta mutu a nan gurin bomb ya same ta to na can da ya tashi kuma yara yara ne kanana garin gudu su ma haka abun ya explosion ya same su gaba daya ya kashe mutane kusan biyar a layin mutane biyar ya kashe a layin can kamar mutane nawa ne wannan abin ya shafa ne a wannan angwa eh to a gaskiya mutane wanda dai ni ido na ya nuna min gaskiya sun kai goma sha takwas haka hmm. a wanda ni ido na ya nuna min to kamar waɗannan yan kunan bakin wake wani irin mutane ne eh, duk mata ne hmm, mata ne kuma yara ne ƙanana hmm. don duk ciki su ba mai shekara goma sha bakwai. muna cikin zantawa ne da yi sai ga wata mota kiran pickup ta ga gawakin wasu yara guda takwas da wannan bom ɗin ya hallaka wannan anguwa. yanzu na tsaye a wannan anguwa ne kuma na ga an sake kawo wasu gawon wasu mutane a cikin wata mota zana kokarin soke su ne kenan daga cikin mota ga ciki har da wannan ganin yaro ba shi waje da wannan kuma waje dan waye wannan kuma yara ne duka duka ne su takwas ne duk kuma yara ne kanana ne yara ne maje wannan babban ne ma kamar wannan babban kamar wannan amma duk sauran yara kanana duk kanana ne duk na duk mun gawan gaba yanzu kai ne zane kawan ne muka samu kafa ah, da ka samu an samu kawan ba sauran ba eh. lokacin da nake zaga inda waɗannan bomb din ya tashi na dai ganewa na yadda abubuwa suka kana kamar haka wallahi anan ina zo ina cin abin shi an gura tace mun wai mi dangi nace mata ke ki bar nan wajen hmm. kawai ta zo ta tayar da a nan wajen kuma ya taba mu nan wajen ina yanzu mu wallahi ya riga ya rasu wace irin yarinya ce wannan ne wata yarinya ta kai shekara goma sha ɗaya ta baki hijab ba a jikinta ta suwa ga wando haka a jikinta da me ta zo akan me ta zo ba abu a hannunta ta zo ni tace mu dangi nace hmm. ta bar nan wajen shin ta zo ta tayar da boma nan wajen kamar misalin karfe nawa ne ta kai karfe bakwai haka ita kuma yake sanadiya mutuwar eh, makwabcin ku nan makwabci ma nan wajen Allah ji kansa amin Allah sa ya amin to yayin da muka zo da gudu mun zo nan mun zo mun za mu ɗauke ta kana taimaka mata muna ɗaga ta sai muka ga bom ɗin nan na ta ɗaure hmm. sai muka jefar muka gudu wannan abu ma digi ta ta zo da shi a jikin bom da wannan ko eh duka a jike yake are ta ta zo da shi hmm. ga wutan da muka sa mata fetur hmm. ko bom ɗin zai explosion bai yi ba eh. tukuna daga baya ka zo ka tona aka zo ka kunce bom squad amin da bom ɗin ya tona kenan yanzu wannan rami tona aka yi ko kuma ah, bom ne tona shi bom ne tona rami a wannan bom ne tona ramin nan lokacin da aka zuwa ke harbawa mm. ake tayarwa eh. sojoji sun zo su akan bombin yana jikinta ba za a iya zuwa a cire ba ba za a iya zuwa a same ta ba mm. shine bombin ya dinga tashiwa suke harba da bindiga sai kuma yana da haruna akwai wani bombin mun ce mana bai tashi ba aina gashi nan nan gidan wani a to mu tafi ah, mu bai tashi ba a ah, mu ah, ba daga na wurin a san wanda karami ne eh to ai bomba garin yayi eh, eh, eh. a mu je wasu mazauna anguwar Sajeri kenan inda aka samu tashin bom na daren jiya da alaka mutane goma sha hudu da kuma raunata wasu wanne yanzu hakan ke karɓar magunguna asibitoci daban-daban da ke faɗin jihar haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya